ne tarasu daidai ta kafaɗan taɗo yadda kuka yi ɗinnan yanzu kaga tarasu inda za koma gefe mutum ɗaya za gani in inda faɗa kawai ake bukata ko sai cin kafaɗan hmm? akwai da lalaci a nuna mana ba yi akwai girman kai akwai lalaci akwai raina Allah da kuma rashin jagororin sai abin da ya cancanta hudun nan duka su hmm. eh. ya sako bayan eh. ya eh eh ya kamata haka ko da ke ran juma'a yayi ya karance nan ne kafin juma'an kaga dama ina da ma'aikata wanda ya yarda da su hatta misalin ma'aikatan haka a cikin za ka ga abun ba tsari ko za su dinga yake ta wuna bukatar da wani da wani a wuri kaza da wani da wani a wuri kaza da wani da wani a wuri kaza in an gama kiliya din abun ko mutum ya fita zai dawo duk da haka akwai wanda wanda yake ta kawai wani kofar wurin duk suna nan suna wannan aikin din wannan wakilan in kun yi istilahi ko kun yi menene da komai dai kasan ana yasa dai sannu sannu inda an daɗe ana yin abin kana zure an jumma abin da ya kamata kenan a dama akwai wakilan yanzu kaga sallan yaran nan na yan makaranta ai kaga in tafi in samo ka ba in tafi in samo ka ba kaga na zana nake to yanzu abin da za nake abba sai za a can in yi ga da dama ina fila in bai ga babu dama kawai ihana musu gaba nan malam khalis liman khalis yana nan can eh, su da manu bada ya tabbatar da ba wanda ke zaune ba wanda ke wasa So, mata ne hulɗa su da wuya mata hulɗa su da wuya shi isa ka zauna da su haka zan kasa wakili a nan kasa wakili a nan kasa wakili a nan to amma maza ma aka zuba saboda suna da wani abu kyarar matsayin kasa musu da sauransu to wannan shi ne kaga daga na zagaye sai za ka zo masallacin gaba mai wasa sai dai kan abin da ba a rasa ba amma nan kowa na fila yake kowa na fila yake tunda lokacin a yi rawa tibu kawai ma maganar makarantun ƙuranin a bashi nan za ga wannan na karatun ne wancan na tsungulan wannan wannan na tsungulan wannan da sauransu to kaga ran juma'a ya kamata a masallaci ku zauna da yan agajin ko yan hizba kuma me aka kira su to ka daini masu hankalin cikin suna son kai kana wuri kaza kai kana kwana kaza da wannan na kwana kaza duk kusan da irin yadda ma ko kwanye kuna da daman yin bikin da dole liman ya zama ina da alaka da yan agaji kuma shi ke control su. in an yi an gama ka suke musu kayan su tun da baka cikin masu amma a zo a masarace ta ina san wani wuri kaza ina san wani wuri kaza ina san wani wuri kaza saboda ka nan don su tabbatan maka kafin komai na san na san lokacin da ya aka yi wani masallaci na buna kano <laughs> wannan ina ga mutu da ne ba fa nan wanda na dore yake nan aka sa masu tsara sahu kowanne ya zauna a wani abokin mu kawai daidai rana samu gindin wata kula da yi haka shi na cewa na ga kuban da zai fashe kuma dan cok malar yan agaje na wanda zai tura masa a wajen zai tura masa a dole na aka bashi sai shi rai banka suka yi to haka muna da wannan girman kan musamman wani cike ganin shi wata tsiya ce to ba zai taɓa nuna wata tsiya ce ba sai zo masallaci dukkan da ake shi ba zai ba sai ne a masallaci gwamnati ta sa doka mana ka ce ba za ka bewa ka zai ikon Allah malam mutane na da abinda dai za ku fi kenan ku shawaran abin da ya kamata ku zauna da yan agajin nan kuma an kuna da wasu mutane ma na musamman wanda kai da su ranar juma'an ka don lokacin da zaka juma kawai ka watsa su sannan kuma ka matsa wajen can wajen maganan alala ka dole ka sa ido ka ga ke gudanawa yara yara dole ka samu masu maka wanda za su maka control din su ba shiga ba wanda shiga ba fitar to haka to idan ka zo sai ka ji masallacin ya yi daban ya mun gane ku wannan shi kamata faslun ku hmm. to eh, eh wa hada sha'anu rabbi wa sha'anu al-abdi daru an fusahin ba suna wahum yuqimuna azara an fusahin suna suna ba da uzurin su laifukan su da abin da mutum zai ba da uzuri kaza ne sa ban ba kaza ne sa ban ba wa yahmiluna nufudurubahum su zuba su akan kaddara kuma sai kuskure sai ce Allah ne in ku ainihin abin na shi yin abin na eh, eh, eh, haka su ba da uzuri su ba su ke da laifi ba ba mai laifin kaddara ce faslo fahaza adul ma'ana ya yi ne wannan ke kenan daga ma'anoni fi kaulihi inna min haƙa'iƙi taubati talabu a azarin Khalifa. daga cikin haƙiƙanin tuba ba shi zama lamar ya kore ka daga littafin famasi ke ya ba ka littafin zo ka kalla kila na ka fahimtar zai fi nawa to ya koma gefe na kalla shi daga nesa ah, kun gane ko dai kun ji hmm, kun ji dai ku zalabu a zarar kalika neman uzuri wa halitta idan mutum ya maka ya ci mutankinka idris bayan ta abin da za ka ba shi uzuri ba ka ga yanzu maganan junaidu da nake ta gaya muku ba sai yanzu nake ganin magana mutanen nan maganganan su iri ɗaya ne da wani soja ya dawo daga yaƙe a kansa ya dawo ba su gauɗi cinna nan hanyar ta tashi ɗana hanyar gari sai nuna masa ce eh, ga hanyar gari nan ina ne bai shiga gari nan ya ce ne zaka yi zilanci kan hamban zai mata masa sanda mai tsoho ya zama masu agogonsa ya miƙe ƙale shi ya wuce wani da yi rugo da gudu kai ka san wa ka ɗauka nan ya ce wa ya ce duke nan amma yanzu na ashe maka ga ƙaddara ba tsofaffi oh, da suka san abokar gumi a ce an yaba ah, abokar gumi sanda ai eh, kafin ba wani ma ba zai tsaya ya ce masa wane ne ba in shi wuta ce sai da yi babu mana bakar kuma zaka ka zo ka haka kawai gwamnati ta turo ka ba gwamnati ta turo shi ba yin kafa ne an saba masa ne ya ladabi ya manta da shi da ya zo aka yi sojan nan ya faɗi ina ta san ban san kafafa ina ta yi haƙuri malam wallahi ban san kai ne ba wallahi wallahi sai ka gaje ka ai na yi ma na yafe maka saboda Allah zai bani lada dukan nan da kai zai zama dalilin da zan ci gaba an samu aljanna na ya taima ya za a yi kai min hanyar aljanna ne kuma ce Allah sai ka wuta ka ga mai wahala kenan su kai wa halitta uzuri kai da shi ne hausan idrisu amma ya taba Allah ba uzuri ai kaga mu mutanen mu saboda tsoro abuna faruwa son ka sai kaje ana cewa ainihin a rungumi kaddara haka Allah ya so haƙi ne musu kawai haƙi ne musu kawai Allah fa suka taba addinin musu suka taba mu ne musu kawai har sai inda karfin mai ya amma kai in aka maka ko dan fake fake ne maka kyale shi sai ya kabu shine eh, talabu a azarir khaliqati المعنى أخير ناشي جماعة الثاني وانت بنكرت تاشيني بس وقد ظهر لك بهذا يا بيان مكا دقا مغانا وانا باون الله أن طلب أعذارهم في الجناية نيما مسؤولي عليه عائد على التوبة عنه بالنكر والإبطال kaga ya koma tuban an warware an yafe masu ma'anar awwal kenan ina ma ne faɗi awwal shi ne kawai wanda ya saba sa tsigo kan tsigo wal ma'ana sani an ya kona muraduhu ya zama manufansa shi ne magana malamin talabu a zari halika ya kamata a zarihim ba su uzurinsu fi isa a cikin ilaikan suka bada maka ka ba su hannun uzuri wajen ayatihim alaika wan nazaro fi zalika ila al-aqdari sai ka kalli kaddara kaddara ce ya sa suka yi maka su ba kwame ne ba kaman iska ce ta dako gwangwani ta fada ta kwada ma za ka fada da iska bil kadar sai haƙƙi ka la fi haƙƙi rabbika ba haƙƙin ubangijin ka ba an an taba Allah <laughs> na saba da taba wannan an zai yi jirba matsala ko in an taba haƙƙin Allah sai shuru sai ai haƙuri amma taɓa haƙƙinsu kawai eh? ina ne wa an na afa'alahu bi manzilati harakatil ashjari sai da na kawo shi a fasara tukuna ayyukan su kamar motsin bishiya ne kana zaune iska ta turo ne rushe ta taɗa maka fa. a yau za ka ce rage ina faro ka ba ka kyale su fata azirahum ka ba su uzuri da kadari ainihin fi hakika daidai da girman hakinka bil qadari eh ane da kana da iko kan hakika la fi hakki rabbika talatin eh, ba eh, aisata ya kance gashi na bayan eh, na kamar mata magana ta dice na aka ana musalla ko a wat juma'a goma sha uku malamai ma suka fito suka goyi baya suka ce ya yi kyau Dama akwai dalilai amma ah, sai ga an kara kuɗin mai ko maza bakar sai ga shi an ƙara kuɗin mai gaba ɗaya najeriya ta ruɗe shi hmm? wancan addini aka taɓa kuma an musu a wannan zanga-zanga allah kaɗai ya san adadin mutanen da aka kashe a hannu da wanda za a mace shi kafin ya kai ko ina da aka tashi ana son aiki sama da kyau ba shi su suka shiga cikin suka tsaka tuta rosiya ba ma yau bayan a rosiya a juyin mulki aka ce ba zanga-zanga ce ba juyin mulki za ku yi wanda kwai shi da jirin mulki a buɗe mazauta kawai me dalili ga tutar an ɗauki hoton tutan an kama mai tutan ƙarshen da inda za ka bibiya sai ka rasa wanda aka kama mai tutan ina aka yi da shi ƙarshen sa a tura shi aiki wata ƙasar ina talaka yi ga alaƙa da putin eh? amma ina magana babalar su gaya wa yayansu go a mukan sai dai ba mu da cin magana linzami ya fi ƙarfin bakin kaza hmm. ji gaba shahid Allah annahu la ilaha illahu. to ana fasara la ilaha illahu ana ba sarki sai Allah shi kuma yana gaban sarki ya yi tallahu an daura ila illa ke mm, baki ya fi karfin linzami ya fi karfin kaza mu je gaba sai hakira da haka ta baki kyale ta ba su uzuri amma an taɓa hakkin Allah a ah, ina kuma ai abakar goyi ma ya faɗi Allah ji kansa yana cewa a ainihin za a iya karbe dukiyoyin mutane su yi haƙuri amma ba za a karbe musu imani ba idan ka ce za ka hana wa talaka bautan allah to za a yi mutum so amma dukiyarsa kana iya karbe fulo karɓe fulotinku a karbe menene da za a karbe a tashe kwamane ne tinku a yi rusa gidajen kukurin gaba kan ƙa'ida ba duk za a iya yi sai ka koma gefe amma a taba addini sunan ne za ka ce nan fadaya to yanzu an rufe gidajen ake zanga-zanga in an taba addinin ba komai malaman da ke fara fitowa su nuna ba komai ai wannan ma ai Allah dai saka dalili la fi haƙƙi rabbika fa hadha haqqun huwa min da so ya su ya nafi ai kun ga tsaro nake ba ku junaidu sai wanda kun karanta wa khawasi awliya illahi al-kummali sune inda suke haka yafani haduhum an hakki ya tsayan su na kyale sai ya watsar da shi wa ya taufi haƙƙin amma haƙƙin Allah sai ya karbe shi yanzuru fit tafariti fi mu zai duba سكتين سدي أهجر يوتن سفر والجناية عليه آه زي زي دوب هكذا سكي ينظر في التفريد زي كلون فكشي في هكشي والجناية عليه إلى القدر وينظر في حق الله إلى الأمر أما حق الله ذيك اليوم الدكتور ويطلب لهم العذر سوء مبينة في حقه ويمهو عنهم العذر ويبطله في حق الله في موسى حديث ده كل مدرم وهذه كانت حال نبينا ga duba ko a hudu ga dubi abin da ya faru an zaje su an zaje su suka yi shiru amma da aka taba Allah gura gurabo kama qalat aisha radiyallahu anha man taqama rasulullahi li nafsihi annabi bai taɓa ɗaukan mataki wa kansa ba wala naila wala nila minhu shay'un fantaqama ba taba ji masa abu bai rama li nafsihi illa an tunta kama harim Allah fa idan tunta an kitan da Allah ya hana lam yaqum li ghadabihi ango maharim Allah lam yaqum li ghadabihi shay'un wani abu bai tare kushin sa hatta yantaqima lillahi ya isa saboda ya mana daidai da wacce karatu na